Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan wasan kwaikwayo na ji ka ƙaru mai suna tsaka mai wuya. Za mu shiga cikin kashi na 24 daga cikin zubi na biyu. A wancan kashin babar Hauwa ta yi waɗansu baƙi na bazata, waɗansu 'yan mata daga wata cibiyar matasa a ƙarƙashin jagorancin Sailuba, wato mai aikin bayar da shawarwari kuma ɗalibar musaya daga Laboriya. sun kuma ba wa magajiya wata shawara mai amfani. To amma ki duba ki gani mama, da a ce kina da wata 'yar sana'ar da kika dogara. Eh, ai da ba haka ba, amma ai hakan ba za ta samu ba. A nan cikin gari muna sayan ganyayyaki da tsada da kuɗi da yawa sosai, fiye da yadda ake sayar da su a ƙauye da arha. Gaskiya ne magana. To baba, me zai hana ki shiga sana'ar sayar da ganyayyakin? Hmm, An ɗan samu wani lokaci da yin wannan maganar. To bari mu gani ko tunanin na magajiya ya kai ga ci? Wannan kashin na yau dai, takensa shine juyin waina. Za kuma mu fara ne da Iliya wanda ake shirin saki daga caji ofis. Uh, ka tabbata komai naka a cikin jakan nan ya cika malam Iliya? A'a ranka yaɗe, ni fa ban ga agogona ba. Ah, kai, corporal. Yes, sir. Wai wa yake kula da kayan wa'annan mutanen da aka tsare su ne a gadrum? bai kamata ya a ce wanda ya kamo mutum ne to dai yanzu dai wannan mutumin ya ce bai ga agogonsa ba ko ka san inda aka yi a'a ranka ya daɗe sajan bako ne yake binciken kes ɗinsa kai wato wai wannan sharrin da aka yi wa iliya bai isa ba ne eh idan ba don wayannan barayin sun miƙa kansu ba da yanzu ba mu san wani irin sharri ne baƙo da kuma ya haya suka kulla ba ni wannan zancen karɓancin hancin fa ya ishe ni corporal yes sir don allah ina so ka je ka nemo min bako duk inda yake ka kawo min shi nan domin dole ne ya damu mutumin nan da agogonsa amma ranka ya daɗe sajan bako ya bar ofishin nan tun kafin ka kore shi mu kuma mu san inda yake baran kai daɗi wai tukunna wai kai ba ɗan sanda ba ne eh aikin ka fa shine ka nemo ka kuma kamo masu laifi a halin yanzu dai bako yana fuskantar tukumar laifin cin hanci saboda haka ka je ka nemo mun shi duk inda yake ok sa um, iliya na amurka kamata ya yi a ce 'yan sanda suna kare mutuncin mutane ba wai su tsorata su ba ko kuma su musu sata ba malam iliya na'am na'am a madadin hukumar 'yan sanda eh. na mai baka hakuri saboda tsare ka da aka yi a cikin tashin hankali akan zargin sata ba da alhakinka ba kuma ɗan sandan da ya aikata haka yana sane cewa kana da gaskiya don allah ka sa hannu a wannan takardar to to ranka ne yawwa gashi ranka ne to yanzu dai malam iliya za ka iya tafiya to to na gode su fito na gode na gode amma fa um, kada ka manta eh. akwai wa'yansu sharuɗa masu ƙarfi a kanka yanzu kai da kanka ka faɗa cewa ka sayar ma malam ya haya da yarka kaga kuwa dole ne a hukunta ka akan wannan ka dinga kawo kanka caji ofis ɗin nan kullum za mu sanar da kai ranar da za a saurari maganarka to to na kai zan zo sannan kuma ko da wasa kada ka kusance gidar matarka ta faɗa mana cewa ba ta son ka amma za ka iya ganin 'ya'yanka so ɗaya a wata amma ba ka da damar zama tare da matarka ko kuma 'ya'yan naka na fatan ka fahimce ni eh eh na fahimta na eh, na gode to yanzu dai za ka iya yin tafiyarka to to eh, na gode na gode mai gidana jamilu wai da gaske yau za a sako iliya abin da aka faɗa min kenan oh duk dama ta kama ni saboda mun sa an kama wanda bai ji ba bai gani ba an kai shi kurkuku mu a tunaninmu da sa hannunsa a satar da aka yi mana a gida ba a kurkuku ya zauna ba an tsare shi ne kawai a caji ofis ah ba cinya ba kafar baya to da kurkuku da caji ofis ai duk ɗaya ne jamilu ai saurayinki ne mai laifi ah. me kuma kake nufi da saurayi na jamilu duk tsawon shekarun da muka yi da aure da kai amma har yanzu ka kasa manta cewa an taɓa yi min baiko da yahaya na tabbatar ya shirya satan nan ne don ya rama idan ba haka ba menene dalilinsa na yin haka hmm, kai dai ka cika abin dariya ni ban sani ba amma dan allah da gaske ne ya yi hakan saboda wani abu da ya taɓa faruwa to ai ni ban ga wani dalili daban na lallai so yake rama na tabbata har yanzu haushi na yake ji saboda na kasa shi duk da cewa na san yana son ki kuma gashi sai annashuwarsa yake ta yi a 'yan kwanakin nan yana ta harkokin siyasarsa ga kuma 'yar yarinyarsa la kalli ga iliyan wayo allah duk ya rame jima na iliya iliya zo ba shakka malam jamilu da matarsa me kuma kuke nema a wuri na da kuke kirana ko za ku sake mai da ni caji ofis din ne iliya muna so mu baka haƙuri ne saboda abin da ya faru 'yan sanda sun faɗa mana labarin waɗanda suka miƙa kansu ɗin nan yanzu mun san cewa ya haya ne ya ƙulla wannan makircin kai ba ruwanka kuma wai dama ko akwai wasu abubuwa da kake bukata mi maka domin mu tabbatar maka rashin jin daɗin mu akan wannan abin da ya faru za mu yi maka ko menene iliya <sighs> ni ba na bukatar komai sai gurin da zan dan makale ci maza auta likita ya ce akwai bukatar kumarin ka ya dawo har yanzu ban murmurewa kake yi daga cutar tarin tv to baba ke ma haka hawa'u mai ciki tana bukatar abinci baba tun da kika bude wajen sayar da ganyayyakin nan ba abin da muke ci sai nama wato har kin manta yadda muke cin kabeji gaya mu sha koko ba sukari saboda rashin kuɗi ko yanzu har mita kike yi cewa nama ya yi yawa me zai hana ki sayo kifi mu dan sauya yana da abubuwan gina jiki da yawa da suke taimakawa jiki oh hawa'u wannan karatun naki na san kina da gaskiya amma ina jin nama ma abu ne mai kyau kuma kin san kannanki suna son nama kalla auta fa eh ina so ina son sa <laughs> mudi ma sabon dan kasuwarmu yana nan zuwa gida zai haɗe shi ina ma mudin yake ne ko ya sake bin sani ƙauyen ne eh mana yana jin daɗin kula da ganyayyakin da suke kawowa daga lambun gidanmu abun gwanin daɗi amma baba ina jin ya kamata a sa mudi da auta a makaranta ba fa kowa ne zai samu tallafin karatu kamar ki ba hawa'u ina tara kuɗi Wataƙila a sa su baɗi yau za a sako baba daga charge office Wataƙila idan ya samu aiki da albashin nasa da naki zai isa ku biya musu kuɗin makaranta. Ke Hawa'u, kada ki sake yi mini maganar Iliya. To amma fa babanmu ne. Hawa, babanku ba zai dawo gidan nan ba. Amma baba. Bar wannan maganar fa. Mun riga mun tattauna wannan maganar. Ban taɓa tsammanin hakan ba, amma ni yanzu zan iya ɗaukar nauyin dukkan 'ya'yana. Mm Alo, yaya ne yake magana? Alo, Jamilu ne. Ab, Jamilu ne? Yau wace rana? Na daɗe ban ji ka ba. Ka daina yaudarar kanka ya haya. Ka san da wanda muka haɗu yau da rana? Iliya, na kuma san komai. Wai kai maganar me kake yi ne, Jamilu? Ka yi magana mana kai tsaye, ba ni da lokaci, muna da aikin yi. Kana nufin akwai wata satar da za zaka sake shiryawa? Kana dulmiyar masu gadin da ba ruwansu irin su Iliya ko? wato duk tsawon shekarun nan haushi na kake ji saboda na aure jamila ko <laughs> kana jin zan bata sunana ne saboda wannan tsohon zancen shikenan tunda ka sake tare da magana ka sani sare budurwata ce amma sai da ka aure ta haba da bani da babban abokin da ya wuce ga jamilu a lokacin jamila ta mallaki hankalinta ita ta zaɓi haka shawara ta gare ka ita ce ka rungumi ƙaddara ka manta da wannan zancen Yahaya, kana ji na? Haba, malam. Ai da saura Jamilu. Yahaya, maganan nan da muke yi da kai, 'yan sanda na tafe za su zo su yi awun gaba da kai. Ka <laughs> dai faɗa ne kawai. Af, na kuwa faɗa maka an kori abokin kai labai bako? Eh, me kace? Damuna juyi-juyi, wai kwaɗo ya faɗa ruwan zafi. Ashe dama Yahaya da Jamilu tare suka yi makaranta, dama kuma sun fafata a kan wata yarinya kamar dai yadda ɗan na Jamilu wato Nasir ya fafata da ɗan ajinsu Ado a kan hawa Don jin yadda ta kwashe tsakaninsu da kuma abin da ya faru ga hawa da mutanen gidansu. Ku tabbatar kun lalubo mu a shiri na gaba. Kada ku manta ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo don ganin sabon hoton bidiyon Sailuba. Daga nan birnin Bon da ke tarayyar Jamus. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya. Ku